har yanzu muna nan kan wannan batu na gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar nan biyo bayan sauraron ra'ayin al'umma da ake ci gaba da yi dangane da duba yiwuwar gyara kundin tsarin mulkin najeriya al'umma na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu wakilinmu a jihar adamawa alasan haladu ya aiko muna da wannan rahoto duk da cewa ana gudanar da sauraron ra'ayoyin al'umma a shiyoyi daban-daban da ke faɗin ƙasar nan amma jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da lamarin amma Jumba Gatukal shine shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi wato Norge a jihar Adamawa ya bayyana cewa ba abin da ya fi damu mu a rayuwarmu mu gayyo mun same ta shine a baya wannan local governments da muke aiki a basu gashin kansu su ɗauki ma'aikata da kansu su biya ma'aikatan da kansu ma kori ma'aikacin in ya yi laifi su ba shi girma kuma in ya cancanta ya samu girma a baya a bar malaman zabe na gwamnatin tarayya inec su yi zabe a daina amfani da senate na state yana da iloli da yawa because duk fatin da ta ci gwamna a state za ka gani duk local government ne za ka ga fatin din ne so muna gani kamar akwai rashin adalci ana amma idan inec ne za ta yi zaɓe to za ka ga an yi ne abinda mutane suka zaɓen nan shi za a basu shugaban kungiyar tsofin sojoji na arewacin najeriya bashir babayola shi ma cewa ya yi duk abin da muke sa ce tsarin mulki bai kanar ba tsarin mulki ba aiwata ba ta yi ba wani abubakar ne duk kuma idan muna aiki ne da tsarin mulki aka ga kan cewa lallai shakka ba ko wuraren da kamata a gera, to ban ga akwai wani abin da za mu ci za mu gyara kansa sai dai kuma abin da ke faruwa shine kan cewa idan kasashen da suka ci gaba ma sun daɗe kullum suna cikin gera to me ya samu ba mun gera nan shi ya zana ganin kan cewa sun ɗau mataki wanda na ganin kan cewa za mu amfana idan aka gera da zai dace da irin halin da muka samu kanmu yanzu abin jira a gani dai shine yadda za ta kaya bayan sauraron ra'ayin al'umma dangane da sake duba kundin tsarin mulkin ta najeriya alhassan haladu labaran lebati daga yola